Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu mai suna Zuri'a ɗaya na marubuciya Maryam Abdullahi, wacce aka fi sani da Ummu Ramadan, wanda zai dinga zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin abbain Dausayi. Kar ku manta ku danna mana subscribe, comment and like, kana ku danna ƙararrawar sanarwa, yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. Zaune yake ya harɗe kafafunsa kan wani center table mai azabar kyau. Fuskar nan tasa a haɗe tamkar bai taɓa dariya ba. Ya dafe kansa da ke sara masa haɗe da limshe kyawawan idanunsa da suke asalin Fulani da Kanuri. Ya ga hannu ya shafi kwantaccen sajensa irin na matasa masu gayu da wayewa. Sirrin siririn hancinsa da ya ɗan buɗe daga ƙasa ya ƙara ƙawata kyakkyawar fuskarsa. Ya lase lips ɗinsa da suke a matuƙar bushe. Ya daɗe tsaye a kansa. Ta daɗe tsaye a kansa tana kallonsa cikin tsananin sansa da ke ratsa ɓargo da jikinta. Cikin kasaita ta so kusa dab da shi, ta zauna a ɗaga dafa masa kafaɗa. Cikin shagwaɓa ta ce, Baby love, Bude idanun sai ya sauke space a kanta take ji damuwarsa ta yayi. Ya sakar mata murmushinsa mai tsada. Mufida ta san ba zai yi magana ba, don haka ta sake kwantar da murya ta ce, Baby love dina. I hope tunanina kake yi. Dadi ne ke ka yana min falo, hajja kakama ta zo. Ya ɗan fito ido yana sakin siririn tsaki saboda ya san yau sai hajja ta sa masa ciwon kai. Mafiya ta yi dariya ta ce, amma yaya Yazid kana ganin taron nan ba a kama ba ne? Na ga kowa da kowa ya zo zan yi farin ciki in hakan ta kasance. Yazid bai ce komai ba, ya tashi ya sake shafa sajensa don hakan ya zamar masa ɗabi'a. Mufida ba ta damu da rashin maganarsa ba don ta riga da ta saba. Ta bi bayansa zuwa main falo. Nila da ke kwance kan kafaɗar hacce kaka ta kai dogayen hannunta ta share siraran hawayen da ke fuskarta. cikin tsananin kewar aminta, har yanzu tana jin raɗaɗɗen mutuwar aminta tana jin bayan Allah yanzu ba ta da wani gata a duniya ta rasa abi ɗinta yanzu ma ta rasa amanta Hajja kaka cikin ƙaunar Nila da tausayinta take shafa mata kai tana gyara mata gashinta da ya zubo. Ciki ciki ya zai da ya yi sallama wanda sam Hajja ba ta ji sallamar tasa ba sai ta mufida. A hassala Hajja ta ce kai dunkum sallamar ma ba za ka yi ba barantana ma na samu gaisuwa dadi da ke gefe ya yi murmushi yana mamakin zallar son da hajja take wa yazid amma hakan baya sa idan sun haɗu sai sun yi faɗa ba yazid kuwa wani siririn tsaki ya ja ciki ciki ya ce barka da yamma hajja an zo lafiya hajja ta buɗe baki cikin tsananin fusata ta ce barka lallai ma dunkum haihuwa ne da za ka mun barka tunda ba uwarka ba ce ni Wai barka da zuwa Hajja. Ta ƙara ce tana kwaikwayar yadda ya yi, duka mutanen falon suka kwashe da dariya. Diramar Hajja da Yazid. Yazid da yake jin tamkar ya yi kuka don takaici ya sake yin kicin-kicin da fuska, haɗe da tsare ta da idanunsa da suke firgita ta. Hajja kaka ta tsafka masa harara ta ce ni kam sam ba na son kallon wannan idanun naka. Masu kama da na jajayen kunnuwa. Please, ma'ana dai please, ka janye su kar ka tsorata ni wani karamin murmushi ne ya subuce masa da bai shirya ba cikin minti ɗaya ya sake sake haɗe fuskar tamkar bai taɓa murmushi ba ta sake taɓa baki ta ce kai kam ina tausayawa matarka da wannan murɗaɗɗen halin an yi mutum dimkum shi kullum fuska a ɗaure kamar fuskar shanu ni da na san bata san san da ita ma ta murmusa ba sai dai in ba kura ido kai ba ba za ka fuskanci ta yi murmushi ba Dadi ne ya gyaran murya, kana ya fara da salatin annabi, ya ƙara da nasiha da muhimmancin zumunci. Sannan ya ce, Alhamdulillah, akwai wata muhimmiyar magana da nake so mu tattauna da ku, wanda ya kamata a ce dukanku kun sani musamman maki, Nila da Yazid da kuma Hajji Amina. Bayan mutuwar Bayan mutuwar ƙanina Hamza ya roƙi da rike masa amanar iyalansa. da har ma ya bar min wasiya. Wasiyar kuwa ita ce, Aisha ta sake jaddada min ita, da Allah zai ɗauki ranta. Allah ya ci ɗan Hamza da Aisha hakika babu ƙaunar da zan nuna wa Hamza, face na cika masa wannan amanar da ya bar min. My dauta Nila, ina so ki sani ni mahaifinki ne baki da wani uba da ya wuce ni a duniya nan. Kar ki ji kunyata, duk wani abin da kika san kina da buƙatarsa a duniya nan ki tambaye ni. In sha Allah zan yi miki shi ko menene ya dan ja numfashi ya mai da kallonsa ga mufida ya ce mufida ke ma ta ce dukkan ku a ɗaya ne domin ke jinin mata ta ce ba na bambance kowa a tsakaninku ina so ki sani ke ma ba zan taɓa warware maganar aurenki da yazid ba domin alkawari ne kamar yadda na san ki yarinya mai hankali da tarbiyya ina fata ba za ki bani kunya ba jikinsu ya yi sanyi kalau Banda hajja kaka da ta san magana sai kiɗa kai take tana zuba murmushi. Dadi, kallon Yazid ya ya ce, Yazid, idanu ya zura wa dadi ya furta na'am a kan labbansa. Yazid, wasiyar da onkul ɗinka ya bari a kanka ne da Nila. Hamza, ba tun yau ba, onkul ɗinka, ya dai haka ba tun yau ba, onkul ɗinka yake da muradin haɗa ka aure da ƙanwar Kalila. Wannan shi ne kalma ta biyun ƙarshe da onkul ɗinka ya bar min. Wannan ita ce kalma ta ƙarshe ta biyun ƙarshe da onkul ɗinka ya bar min a matsayin wasiya haka ma antinka Aisha. Hankalina ba zai taɓa kwanciya ba in ba ganin wannan auren ne ba, bisa shawarar Hajja kaka. Ranar da antinka ta cika kwana bakwai da rasuwa a ranar aka ɗaura ma aure da ƙanwarka. Sanin ba za ka bani kunya ba ya sa muka yanke wannan shawarar kamar yadda muka tsayar da watan aurenka da mufida. Maganar tana nan ba faci. Ina fatan ba za ku bani kunya ba domin dukkaninku zuri'a ɗaya ne. A zaburan mafida da Hafiz ganin Yazid suka miƙe tsaye cikin kiɗima da tashin hankali. Tuna hawaye ya gama wanke fuskar mafida. Da gudu ta bar wajen tana fashewa da rikitaccen kuka. Hafiz kuwa cikin tsananin tashin hankali yake kallon dadi. Dan da tana ƙarama Allah ya jarabce shi da tsananin ƙaunarta. Yana so ne ta girma ta mallaki hankalin kanta kafin ya bayyanar da soyayyarsa ga dangi. Hajja ta wangale baki tana bin bayan mu Mufida da kallo sai kuma ta taɓe baki ta mai da kallonta ga Hafiz ta ce kai Hafizu tsayuwar me kake a kan maka kamar wani dogari gadin ma aka baka ne ka saki baki kamar wani shashasha Hafiz da yake jin kamar yayi bindiga don takaici ya watsawa Hajja harara haɗe da kwafa shi ma ya fice daga falon Hajja ta saki baki tana kallon cikin mamaki sai kuma ta saki kwafa Yazid kuwa san ba za ka gane halin da yake ciki ba. Sai dai kasar ransa tamkar maɗaciya ke yake ji, sai dai kasar ransa tamkar maɗaciya ke yake ji da girmansa. Da girmansa za a aura masa wannan ƙwailar da ko gama wayewa ba ta ba. Shi ba a tsarinsa ba baya son yarinya karama saboda gudun raini, amma sai ga shi wai ita ce a matsayin first wife ɗinsa. Tashin hankalin da yake ciki sam ya kasa motsawa da yake namijin duniya ne. ba za ka fuskanci komai a fuskarsa ba. Nila kuwa mutuwar zaune ta yi, jinta da ganinta suka ɗauki na wucin gadi fatan fatanta Allah ya sa mafarkinta ba gaske ba ne. Ta ina za ta iya zaman aure da mutumin da maganar minti biyu ba ta taɓa shiga tsakaninta da shi ba. Ita fa san halinsa na shariya haushi yake ba ta shi yasa jininta ya faɗuwa da na Hafiz. Momi mahaifiyar Yazid kuwa karkaɗa ƙafa kawai take cikin tsananin takaici. da ƙunar zuciya abinka ga kanuri ba baya ba wajen kishi wato ita alhaji zai nuna wa bambanci a ɗaura ɗanta aure da wata can saboda kawai mu da ba ɗiyar ɗan uwansa ba ce ƙanwar ta ce saboda bata isa ba kenan lallai alhaji ya ɗebo rigima gudun idan ne ya sa ta nutsu don tsohuwar san ba ta ɗaukar raini ko kaɗan nasiha sosai dadi ya musu kana ya sallame su wanda ko kalma ɗaya Nila ba za ta ce ta fahimta ba. Yazid a fusace ya wuce fat ɗinsu, da direct bedroom ya wuce ya tuɓe kayan da yake jikinsa ya wuce toilet. Ruwa mai sanyi ya sakarwa kansa ya tsaya ƙiƙam matsa yana fitar da zafin wuce Wai kamar shi za a aura wannan ƙwailar da ko kallo bata ishe shi ba, yarinyar da ko university bata je ba ita ce a matsayin first wife ɗinsa sai da ya ja minti talatin kafin ya fito ɗaure da tawal farya ƙugunsa Bozas ya tsara kana ya nufi gaban friza ya ɗauko ruwan faro har raɓa yake ya kafa kai sai da ya shanye shi tas sannan ya jefar da roba. sam bai jiransa ya yi sanyi ba illa ma wani zafin da ya ƙara yi ya sake fesar da zazzafan wuci yana shafa sajensa. Nokin ya ji ana yi da ƙarfi tamkar da dutse ake, haka ya yi shiru. mafida da ta gaji da bubbugawa fadowa ɗakin ta tana kuka bil haƙƙi tamkar an mata mutuwa. Cikin tashin hankali ta ƙaraso kusa da shi, da dasasshiyar murya da ta ce, "Ya Yazid, abin da na ji ɗazu da gaske ne ko kuma mafarki ne?" "Ya Yazid, zuciyata za ta iya fashewa, ina ganin ka da wata mace, kana rayuwa ba ni ba." "Ya Yazid, me yasa dadi zai mana haka?" bayan ya san yadda muke ƙaunar junanmu muka tsara rayuwarmu daga mu sai yaranmu. Ya Yazid, yanzu duk shirinmu ya rushe kenan ka san yadda nake kishinka kuwa wallahi yaya sai san iya mutuwa matuƙar ba da ni kaɗai za ka yi rayuwa ba kan yazid ya sake ɗaukar zafi don baya son hayaniya idanunsa suka sake yin jajir ya huro ta zazzafar iska a hankali ya ɗago da kansa ya zuba mata rananin idanunsa har ya buɗe baki zai yi magana ya rufe saboda shi sam bai ma gama fuskantar abin take nufi ba Mafida ta sake zubewa a gabansa tana sake faso wani gigitaccen kuka ta ce ya Yazid, kar ka amince da wannan auren na roki ka please, ka je ka sanar da dadi ni, ni kake so ba waccan ba, na roƙe ka ka na roke ka, ka san yadda nake da kishi akan abin da nake so, ba na iya haɗa sanka da na kowa saboda kai na ki zaman Maiduguri, na taho nan, na guji dukkan samari na saboda irin san da nake maka, kar ka min haka ya Yazid. Ta ƙarashe cike da baƙin kishi da tashin hankali. Wani mugun kallo ya aika mata, murya kamar an masa dole ya ce, Me kike nufi? Kina tunanin saboda ina son ki zan bijiro umarnin mahaifina? Mufida ta haɗiye wani mugun yawu, hawaye na sake tsirara daga idanunta. Murya na rawa ta sake cewa, Baby love, ba nufi na ba, ka bijirewa maganar dadi ba, a'a. Ka fahimtar da shi ba ka son waccan yarinyar, na tabbata zai fahimce ka. Baby ka tausaya mu. Ji nake kamar ba ni da wani saurin farin ciki a rayuwata. Kishiya fa baby, ka fi kowa sanin yadda na tsani kishiya. Baby musamman kai da ba na haɗa ka da kowa. Tashi ya kama ta ya miƙar da ita tsaye, hankacif ya ya share mata wayan fuskarta. Sannan ya rubo har fat ɗin momi. Zaune da ita ya kan dining, ya yi wa house help ɗin su noni da hannu. Da azama a tana ta miƙe ta nufi freezer. Fresh milk mai sanyi ta ɗauko ya karɓa da kansa ya tsiyaya mata a kofi. Ya kafa mata a kai sai da ta sha rabi. Kana. Ya kuma jan hannun ta har bedroom ta ya zaune da ita gefen bed ya buɗe baki da ƙyarce mata. Ki kwanta ki huta kin ji? Ta gyaɗa kai tana jin wani ƙululin takaici a ranta. Kin san dai ina son ki ko? Ta ji ya sake ce mata a hankali kai ta sake kiɗawa tana matse ƙwalla. Ki kwanta ki huta komai zai daidaita kin ji? Ta ɗan ji sanyi a ranta, har ma ta fara tunanin zai amince da buƙatar ta ne. Murya a sanye ta ce ina son ka bebi na, ina kishin ka sosai. Murmushin gefen baki ya saki sannan ya fice daga ɗakin. Nila kuwa wani zazzafan zazzaɓi ne ya rufe ta saboda tashin hankalin da ta tsinci kan daji. ciki. Tana ji, Hajja tana ta surutunta amma ta kasa motsawa. Hajja da ta ji shiru yayi yawa ta ce ‘yar nema, ke ma muskilancin naki ne ya motsa?’ Wato ke ma da wancan dunkum ɗin san ban san wanda ya fi wani miskilanci ba. To gwara ma dai ke kina daurewa a wuni ki dariya. Amma shi da yake ya fi kowa bakin hali gaisuwa ma bai iya yi ba sai barka. o waya ka za ku yi zaman ma kowanne fuska kamar ta shanu? Ita waccan zanƙaleliyar wato mufida sai hauka da yawan dariya ta ajiye mace san ba aji zungui zungui kin tawo gidansu saurayi ki tare Ni da takaici ya sake kama ta, to ita ina ruwanta da wani Yazid da Mufida. Ta zambara baki gaba ta ce Hajja, dan Allah ki bar ni da abin da nake ji, please. Hajja ta bude baki cikin masifa ta ce ke ba na son shashanci me kike ji ne, ina miki magana kina wasale ni. Juya baya ni da tai tana kuka a hankali dan sam ta san Hajja ba fuskantar da za ta yi ba. Hajja ta tabe baki ta ce munafincin banza ana so ana kai kaiwa kasuwa. Dama can kuna son junan ku? Mu zamaninmu da ake yaɗa mu aure da miji sai mu kwana mu wani muna kuka, amma ga shi nan kun yi mu kusku. Ni da ta fashe da kuka ta ce haba hajja, wai kin daina sona ne? Baki duba halin da nake ciki ba kin zo kina min wani zance na daban. Allah ya kiyaye na so wannan mutumin. Ni ba na son shi kuma ba zan so shi ba. Baki a gama ta take kallon Nila, ganin kukan nata da gaske take yi. Yasa Hajja ta tashi ta rungume ta tana lallashinta. Jin jikinta da zafi ya sa ta bata faransi ta sha ta lullube ta da bargo. Wani wahalallen bacci ya awon gaba da ita. Hafiz kuwa yana zuwa fat su. A gurguje ya shirya kayansa a toli ko gani baya yi saboda tashin hankalin da yake ciki. Ya riga ya sani da ta yi masa nisa wutsiyar rakumi ta yi nesa da ƙasa. Dole ya cire ta daga ransa. Bai wa kowa salama bai wuce ilori a nan yake bautar ƙasarsa. ya ɗau alkawarin ba zai dawo ba har sai ya kammala bautar ƙasa. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Shiga gaba da kasancewa da Dausayi TV channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.